Masu kallo da sauraron mu barkanku da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Tashar da take hankoro da kuma yunkurin kawo maka har labarai daga faɗin duniya. Za mu dangana wato ƙasar Isra'ila a inda aka kaddamar da yaƙi tsakanin wato Isra'ila da Falasɗinawa a ranar Asabar da ta gabata. A inda yaƙin ya ɗauki hankulan duniya a inda wasu ƙasashe suka nuna wato goyon bayansu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 da mahimmanci a addininsu ma'ana iyalai suna shirin zama tare abokai kuma suna taruwa don kasancewa tare da juna amma tun daga wayewar gari da rokoki ya yi nuni da fara harin da ba a taɓa yin irinsa ba idan aka lura da girma da kuma tsarinsa shekaru da dama isra'ila ta yi ta ƙarfafa shingen da ke tsakaninta da ƙaramin yankin falastinu na gaza a cikin sa'o'i a fallasha a cikin sa'o'i an fallasa rashin ingancin shingen bbc ta yi nazarin bidiyo da 'yan bindiga da fararen hula da ke ƙasa suka ɗauka domin gano yadda aka yi ƙungiyar hamas ta iya tsara wani gagarumin harin da ba taɓa ganin irinsa ba wato daga gaza rokoki suka sanar da farawar harin da misalin karfe shida wato da rabi agogon ƙasar ne rokoki suka fara tashi ƙungiyar masu fafutukar Islama wadda ke iko da Gaza kuma aka sanya ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci a Burtaniya da sauran ɓangarorin duniya na amfani da wannan dabara akai-akai. Yawancin rokokin da aka harbawa wato aka harba ba kasafai suke iya ƙetare na'urar kariya na makamai masu linzami na Iron Drum da Isra'ila ke da ita ba, amma an harba dubbai cikin ƙanƙanin lokaci don raba hankalin na'urar yayin wato yanayin harin ya nuna cewa an kwashe watanni da dama ana tsara shi hamas ta ce ta harba rokoki dubu biyar a zagayen farko isra'ila ta ce rabin adadin ne aka harba an fara jin karar jiniya da ke sanar da hari daga sama har ta zuwa wato tel aviv mai tazar kilomita 60 daga gaza da kuma yammacin birnin kudus kuma an ga hayaƙi yana ta tashi a saman garuruwan da aka kaiwa hari yayin da ake ci gaba da harba makaman roka mayaƙa na tururuwa inda suke shirin ƙetare wato shingen gaza duk da cewa isra'ila ta janye sojojinta da 'yan ƙasarta mazauna yankin gaza a shekara ta 2005 har yanzu tana iko da sararin samaniyarta da kan iyaka da kuma bakin teku kazalika tana gudanar da aikin sintirin sojoji akai-akai a kewayen yankin wanda katangar kankare ce a wasu wurare da kuma shinge a wasu wuraren akwai kuma wato kyamarori da na'urorin tsaro don hana kutse amma a cikin sa'o'i an ƙetare shingayen da wato wasu rokoki na harbi sannan kuma an ƙetara shingayen fiye da sau ɗaya ta yaya mayakan Hamas suka sami wucewa? Wasu mayakan Hamas sun yi ƙoƙarin ƙetare shingen gaba ɗaya ciki har da wato yunƙurin yin saukar lema ta samanta. Hotunan da ba tantance ba sun nuna aƙalla bakwai suna shawagi a saman Isra'ila da kuma amfani da jiragen ruwa. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce sun daƙile yunƙurin Hamas guda biyu na tsallakawa cikin Isra'ila. ta hanyar amfani da jiragen ruwa a gaɓar teku wato a gaɓar teku amma abin da ya bambanta wannan hari shine tsara hare-hare da dama wato da kuma kai hari kai tsaye kan shingen tsaro da misalin karfe 5:50 agogon kasar wani shafin telegram da ke da alaka da reshen hamas da ke dauke da makamai ya sanya hotunan farko daga ƙasa wanda aka ɗauka wato a kiram shalom mafi kudancin mashigar Gaza sun nuna mayakan sun mamaye wani shingen tsaro da gawarwakin sojojin Isra'ila guda biyu a ƙasa. Wani hoton kuma ya nuna akalla babura biyar kowanne ɗauke da 'yan bindiga biyu da ke rike da bindigogi suna wucewa ta inda aka yanka wayar shingen. A wani yanki da babu isasshen tsaro an ga wata katafila wato tana ruguza wani shingen da aka yi da wayoyi mutane da dama ne aka ko kuma mutane da dama ne ake ganin ba sa ɗauke da makami suka taru a wajen wasu kuma suka wucewa ko kuma wasu kuma suna wucewa ta ɓangaren da aka ruguza a ares yanki mafi nisa daga arewacin mashigar gaza mai tazarar kilomita 100 daga kerem shalom hamas ta sake mamaye wata mashigar An buga bidiyo a ɗaya daga cikin tashoshin farfaganda wato na ƙungiyar, hakan ya nuna fashewar wani shingen kankare wanda ya yi nuni da fara kai harin, sannan kuma ana iya ganin wato wani mayaƙi yana kiran guggun mayaƙa zuwa wurin da fashewar ta auku. Wato wasu mutane takwas sanye da rigar tsare harsashi da bindigogi sun arce zuwa wani shingen binciken ababen hawa inda suka buɗe wa sojojin isra'ila wuta daga baya a cikin wani bidiyon an ga gawarwakin sojojin isra'ila a kwanci a ƙasa yayin da mayaƙan ke bi ɗaki zuwa ɗaki suna kewaye wurin cikin tsari da horarwa gaza na da mashigai bakwai a hukumance wato shida isra'ila ce ke da iko da su ɗaya kuma da ke zuwa masar na ƙarƙashin kula na ƙarƙashin kulan wato ƙasar cairo amma a cikin 'yan sa'o'i kaɗan hamas ta sami hanyoyin shiga cikin yankin isra'ila ta ɓangarori daban-daban na shingen har haren sun yi nisa cikin yankin isra'ila wato mayakan hamas sun kwararo daga ɓangarori daban-daban wato na gaza yanzu dai mun san daga mahukuntan isra'ila cewa sun kai hari a wurare daban-daban har guda 27 a cikin Isra'ila bisa ga dukkan alamu suna ƙarƙashin umarnin su buɗe wuta kan sojojin Isra'ila. Gari mafi nisa da Hamas ta kutsa kai ne garin Ofakim wanda ke ta zarar kilomita 22.5 da gabashin Gaza. Taswirar da ke ƙasa ta nuna wurare daban-daban da suka isa. A Sidrot an ga mayakan da ke tsaye a bayan wata motar ɗaukar kaya da ake tukawa a cikin garin wanda ke da nisan kilomita uku zuwa gabashin Gaza. Kimanin mayaka sha biyu ne dauke da makamai aka ga suna shawagi a kan titunan Ashkelon wanda ke arewacin mashigar Erez da aka kaiwa hari. An sake maimaita irin wannan wato yanayi a kudancin Isra'ila kuma sojoji sun gaya wa fararen hula su ɓoye a cikin gida. A wani wato bikin kaɗe-kaɗe da ke kusa da Ra'im 'yan bindiga sun buɗe wuta kan gungun matasa da suka taru a hamada wani ganau ya shaida wa bbc yadda 'yan bindigan ke zagayawa da wata motar ɗaukar kaya da ke shaƙe da makamai kuma suka shafe sa'o'i uku suna bincike a yankin don neman 'yan isra'ilan da za su kai wa wato hari sannan kuma an kama sojoji da fararen hula yanzu mun san cewa an kwashe mutane da aka yi garkuwa da su daga bikin da sauran wurare kuma an mayar da su cikin gaza isra'ila ta ce an sace mutane wato 100 sojoji da fararen hula hotunan da aka ɗauka a garin bere ko kuma a garin beri da bbc ta tabbatar sun nuna wasu fararen hula hudu da 'yan bindiga suka yi awon gaba da su akwai bidiyon da ke ta yawo a intanet na wasu isra'ilawa wasu daga cikinsu da ke mazaunan raun da ke wato da munanan raunuka ana tare-tare da su a kan titunan Gaza. An ɗauki wasu ayyukan 'yan ta'adda da ba a tantance ba kuma muninsu ba zai bari a iya bugawa ba, wanda suka hada da wani direban mota da aka ciro daga motarsa aka yanka masa makogaro da kuma yadda aka wulakanta gawawakinsa wato na wasu fararen hula da kuma sojoji. baya ga hare-haren da aka kai wato kan al'ummomin isra'ila hamas ta kuma kai hari kan wuraren sojoji guda biyu wani sansani a zikim da ke wani bangare a ra'im hotunan da aka ɗauka daga kusa da ra'im sun nuna abin da ya biyo baya inda aka ga wato ƙonannun motoci da dama a warwatse a kan hanyar zuwa sansanin ba dai san adadin mutanen da aka kashe yayin faɗan ba kafofin sada zumunta na hamas sun sha yada hotunan sojojin isra'ila da suka mutu amma bbc ba su tabbatar da sai hancin waɗannan hotunan ba a cikin 'yan sa'o'i kaɗan da fara harba makaman roka ɗaruruwan 'yan isra'ila sun mutu kuma hakan ya faru ta hanyar da babu wanda ya yi tunanin zai yiwu agaji ya fara isa yankin kudancin da ke fama da rikici a cikin 'yan sa'o'i kaɗan amma hamas ta kasance tana a cikakken iko kan wasu yankunan da ke wajen Gaza da na ma wato wasu ɓangare na wani lokaci kaɗan. Saurin da aka yi amfani da shi wurin kai harin na bazata ya baiwa Isra'ila mamaki za a kwashe shekaru da dama ana takaddama kan yadda aka yi aka gudanar da wannan harin. Sannan kuma muna da rahoto na musamman kan yadda wato ƙasashen duniya suka yi martani a wannan yaƙi da ke ci gaba da ta'azzara tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa, ga jerin ƙasashen kamar haka masu kira da a tsagaita wuta da tattaunawa sun hada da Masar, Ghana, Kenya, Maroko, Najeriya, Afirka ta Kudu, Senegal, Tanzania da kuma Uganda. Dukkanin waɗannan ƙasashe dai sun fito daga nahiyar Afirka. Sai kuma masu goyon bayan Falastinawa su ne kamar Algeria, Jibitu, Sudan da kuma Tunisia.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 Mun gode.